Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Barkanmu da warhaka muna tare da Dr. Yasin Arfat Abubakar Buwa daga South Scientific and Herbal Hospital, Maraba Deeper Life Junction. Yau za mu tattauna ne a kan wata cuta wanda yake adaban mata wanda har ila yau kimiyya ko kuma um, likitanci ba ta iya gano meye musabbabin wannan matsalan koko illanta ba, amma tabbas illa ce mai girman gaske. wato wannan cuta ɗin mutan najeriya yankin yarbawa suna kiranta eda a hausance wato dawowan mani daga farajin mace kenan me ake nufi da haka idan mace ta samu ko kuma ta yi saduwa na jima'i idan mani ya shiga daga cikin farajinta maimakon ya je inda ya kamata ya je domin ganin ya amfane ta sai ya dawo wannan wata matsala ce da ta shafi a um, sanyi da ake ce ma infection kuma tana daga cikin uh, kasusuwa na wannan cuta infection din me ke haifar da wannan matsala din da farko a cikin farajin mace akwai abin da bature ke cewa clitoris kuma bahaushe ke ce mata tsele wata halshe ne da ke cikin farajin mace wannan halshe din tana da amfaninta da yawa amma ɗaya daga cikin amfaninta da take da shi ga mace ita ce lokacin da namiji ke saduwa da ita shi wannan abin ya kasance kamar wani vibrator ce wato wata abu ce da take kadawa kamar kararrawa a cikin farajin mace wannan kadawa din tana taimakawa wace wurin ganin cewa ta rika fidda ruwa wanda ba zai sa ta bushe ba sannan kuma idan wannan namijin jikin shi ya kusa zuwa to ita wannan din takan iya taimakawa idan ta taba azzakarin shi sai ya mike ya sandare wannan mikewa da sandare wannan yakan taimaka wa namiji wurin ganin cewa ya fidda dukkan wata ruwan maniyin da ya kamata ya fito daga maransa ba da wani ya saura ba sannan kuma yakan taimaka wa ta ja dukkan ruwan maniyin da ya kamata ta fidda to wannan shine amfanin wannan abin to ta wani hanya take iya zawa illa akwai abin da muke ce ma inkubeta? wato ita wannan misali idan kana so ka kinkishe kwan kaza akwai wata hanyar da ake bi domin ɗora a cikin kwan fitila domin gasa ko kuma dafa ta har a zuwa kyankyashe ta to shi wannan um, tsele din ko clitoris na mace din shi kuma yana da wannan zafin da yake badawa wani yanayin nau'i ne na zafi wanda sai ya dafa ruwan mani sannan ruwan mani ya wuce ya tafi cikin mahaifa to idan yana fomfin zafi idan ya da zafi fiye da yadda ake bukata sai ya narka ruwan mani din baki daya idan ya narka su to wannan lokacin kwayoyin mani din ba sa iya yin tafiya domin su wuce ya kashe su kenan to za su dawo a madadin su tafi tafi da halitta ne wanda suna tafiya ne to idan aka kashe su sai su dawo to wannan din shine sai a ce mace ta kamu da wannan cuta da ake ce ma eda meye illolin da ke haifa meye illolinsa shi wannan cuta din illolinsa da farko yakan sa mace ta rika jin wani yaji a cikin farajinta lokacin da take jima'i ko kuma bayan ta gama jima'i mani ya zube a farajinta sannan kuma yakan kashe kwayoyin mani ya hana mace ɗaukan ciki baya ga haka kuma wannan yana taimakawa mace wurin ganin cewa ta rika samun matsalolin jinin al'ada wannan ɗaya daga ciki ko kuma kaɗan daga cikin illolinsa kenan wani kofa mace za ta bi domin ganin cewa ko tabbatar da cewa ta kamu da wannan cuta ɗin idan kika ga cewa bayan kin saru da mijinki bayan saduwa da miji maniyi na dawowa to shine alamar da ke nuna cewa kin kamu da wannan cuta ɗin kofofin da ya kamata mu bi domin ganin cewa mun kare kanmu da wannan cuta ɗin shine a rika kokarin ganin cewa mun sadu da herbal gynecologist sabida gynecology scientific gynecology ko kuma ce octodose gynecology ba su da masaniya a kan wannan illa ɗin kuma ba sa da maganin wannan illa ɗin kano manta muna tare da dr yasin na scientific and herbal hospital akan wannan tattaunawan da muka yi kan cuta na ida Allah ya ba mu lafiya baki ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa